Masu sauraronmu kanmu da sata kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkanku kuma da saka shigowa wannan tasha tamu, tashar da take kokarin kamo ko rahotanni da su daga nan gida Najeriya, wasu lokutan ma har da ƙasashen namu na ƙetare. To masu sauranmu za mu so dai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakkun rahotanni da muke ɗauke da su. da farko dai za mu kawo muku rahoton watsi wanda gwamnan jihar kano ya yi dangane dai da rikicinsa da baffa buci kana a gefe guda ɗaya kuma za mu kawo muku rahoton cewa hukumar efcc da ta kama tsohuwar ministan nan ta shugaban ƙasa a shuwaju bola ahmad tinubu kan halima shehu lokacin da shuwaju bola ahmad tinubu ya tsigita da kan mulki kazalika ne kashi kuma za mu kawo muku rahoton hukumar nan ta nahkon ta tsawaita wa'adin biyan kuɗin haraji amma fa bisa ta dalilai wanda ta bada to ma saran mu za mu so dai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton nan da muke ɗauke da su a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shi ne shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko na saran mu ga cikakken rahoton gwamnan jihar kano da yawa kan abba kabir yusuf ya yi watsi da wata jita-jita da ake yadawa cewa ya kori sakataren gwamnatin jihar kano kan abdullahi wa wafabici sakamakon wani takun saka da ya shiga tsakanin su kamar yadda muka ke ci da wannan rahoto a gidan jaridar na daily trust ta rawaito cewa halin yan sakataren gwamnatin ya shafa tsawon makonni wajen ganin likita a kasar saudiya lamarin da aka umarci shugaban ma'aikatan gwamnatin kano watan Abdullahi Musa ya ci gaba da kula da ofishinsa a matsayin mukaddashi. Sai dai kuma tun bayan faruwar hakan ne ake cewa rika aka riga rika ya ɗari ta yi ta a kafafen sada zumunta musamman daga ɓangaren 'yan jam'iyyar adawa cewa an san baraka tsakanin tsakanin gwamnan da kuma sakataren gwamnatin sa, ha kuma an ci gaba da yada makamancin wannan ita ita bayan samun wani hadimi na musamman a gwamnatin kano da aka kama kan dargin yin sama da faɗi da wasu kayan abinci na tallafin rage daɗi, wanda kuma tuni gwamnan ya ɗauki mataki akan sa, wasu bayanai sun ce hadimin da aka kama da wannan aika-aikar yana aiki ne a ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnatin inda ubangidansa ya tunkari gwamnan da lamarin kuma a ƙarshe dai bai kwashe tare daɗi ba tsakanin su sai dai da yake mai da martani kan lamarin a wannan ya bayyana rantsar da wasu sabbin manyan sakatarori gwamnan ya ce babu wata ɓaraka a tsakaninsa da sakataren gwamnatin ballantana ta kai ga har batun tsige shi a mukamansa da ya tabbatar da cewa akwai wanda saboda rashin sani suke yaɗa lita ta cewa mun baiwa mata iska ne da mafabuci amma babu abin da za mu ce mutane sai dai kawai su dinga yaɗa abin alkhairi kuma ya ƙara cewa har yanzu mafabuci shi ne sakataren gwamnati ko muna ci gaba da ya ba masa kan gudunmawar da yake baiwa gwamnatinmu ko muna fatan zai ci gaba da jajircewa akan wannan duk da cewa shugaban ma'aikatan gwamnati yana lura da ofishinsa saboda bayanan amma hakan ba yana nufin an kore shi ba kuma na haka babu wani dalilin da yasa a ce an kore fabici da kashe da kira akan cewa bai kamata mutane su dinga yin wannan abubuwa ba to daga nan kuma masu mu ba mu koma birnin tarayya abuja inda muka samu rahoton cewa Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annatiwar kan FCC ta tafki Halima Shehu dakatacciyar shugaban hukumar ta jin daɗi da ta al'umma na ƙasa kan nasifa. Wannan kame dai wani bangare ne na cikin bincike da ake yi na karkatar da wasu maƙudan kuɗaɗe a ma'aikatar kula da jin kai a zamanin tsohuwar ministan harkar Sadiya Umar Faruk kamar yadda gidan jaridar na The Nation ya kawo. a ranar talata an je da misalin karfe tara na safe jami'an hukumar efcc sun kai su mame ofishin nasifa da ke sakatariyar gwamnatin tarayya a bambanin tarayya abuja inda daga misali suka tafi da halima hedkwatar efcc da ke babban birnin tarayya abuja a jabi abuja ya zuwa dai yanzu an tattaro cewa hukumar ta ci gaba da tsare ta kuma tana fuskantar tambayoyi ne majoyi daga manyan jami'ai daga hukumar efcc sun bayyana cewa halima tana da hannu a cikin badakalar kuɗi biliyan talatin da bakwai da ɗigo ɗaya a lokacin da take rike da mukamin tsohuwar coordinator shirin bayar da tallafin kuɗi a ƙarƙashin ma'aikatar kamar yadda gidan jaridar na point ta rawaito cewa a halin yanzu halima shehu tana hannun efcc kan badakalan naira biliyan talatin da bakwai da da ɗigo ɗaya, aka yi a zamanin tsohuwar ministan jirgin sadiya umar faruk a kazalika kuma halima ita ce coordinator ta ƙasa mai kula da shirin bayar da tallafin kuɗi na ƙarƙashin ma'aikatar a zamanin Buhari kuma an yi mai tambayoyi kan wasu kuɗaɗen da aka ce ba a gansu ba a ranar daidai an tabbatar da cewa Ashwari Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da ita daga mukamanta kuma kana a lokacin ba tare da ɓata lokaci ba ya ƙara naɗa sabo to ma ran mu fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu allah ya cigaba da tauna musu asiri amin a gefe guda ɗaya kuma hukumar kula da hakokin alhazai ta kan na hakon ta ɗauki matakin tsawaita wa'adin biyan kuɗin kujera harjin bana cikin wata sanarwa da jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar watkan Fatima Sanda Usara ta fitar ta ce an tsawaita wa'adin biyan kuɗin kujerar zuwa 31 ga watan Janairun shekarar 2024 ta ce an ɗauki wannan mataki ne la'akari da damuwar da wasu malaman addinin hukumomin jin daɗin alazai da na jihohi da gwamnoni da sauran masu ruwa da tsaki suka gabatar a kan tsawaita wannan wa'adi haka zalika hajiya fatima usal ta ce maniyatan da ke sha'awar soke farali bana a ƙasa mai tsarki suna da damar sayan kujera a yayin da gwamnatin tarayya ta sa ali a tsawaita wa'adin biyan kuɗin ta ƙara cewa wannan ne kuma hukumar nakon ke tunatar da maniyatan cewa ma'aikatar hajji da Umar ta saudiya ta sanar da ranar 25 ga watan fabrairu shekara ta 2024 a matsayin ranar da za ta rufe duk wasu shirye-shirye da suka danganci wa ta rajista a ce wata la'akari da wannan mataki nakon tana da tazarar lokacin da bai wuce wata guda ba ta kammala biyan duk kuɗin maniyatan hajjin nata haka zalika kuma lakon tana ci gaba da faɗi tashin ganin a tacin ma muradin duk masu ruwa da tsaki duk da cewa tsawaita wa'azin da ta yi ya zarce lokacin da ta kayyade a jadawalin shirye-shiryenta na jin bana na kan kuma ta ci gaba da cewa malam dalal ahmad arabiya ne a godiyarsa ga malaman addini hukumomin jin daɗin alazai da na jihohi gwamnati da kuma sauransu ki ɗaya to masu mu a yanayi da muka kamo ƙarshen rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu